ilimi mabuɗin rayuwa. A shirin namu na yau muna ci gaba da tattaunawa da Almustafa Almustafa wani ɗalibi ɗan Najeriya wanda ya ƙirƙiri mutum mutumi yau zai mana ƙarin haske dangane da yadda wannan mutum mutumi ke aiki. Kana kuma da hanyoyi da suka bi don ƙirƙirar wannan mutum mutumin. Eh to rubuta mai hakki rubuta abu ne wanda yake mutum mutumi ne abu ne kamar tunanin mutum duk mutane suke sha su ne whether kaman za a yi programming shi a yi mishi a yi building components a ciki ne a saka shi ta yadda ake so ya yi abin da ake so shi yi tunan yadda mutum yake yi abin da ake kira artificial intelligence kenan ya zama yana tunani yana da kwalwa wanda zai iya tunani artificially to yanzu a takaice za mu ce ka yi kai ma mutum mutumin nan naka kenan eh muna nan muna yi kenan abinda ba muna muna mulai normal leaders shekara shekara Graba and Kariba is reference made Ryan Lincoln. In order for you to pass it, don't say Kai building, she will feel couldn't do the one robot on one the vehicle. Okay, fulfilling requirements in school. Kamar kaga for namu ana so ya zama robot mu ya kasance zai iya tafiya ya nemo victims victims like kamar mutum ake mata bai da lafiya irin yana yana yana kwanci haka wani wuri ko kuma irin wani haɗari ya faru duk ga victims so robot din zai kasance zamana idan ya je can wurin da abin yake zai iya kai kanshi inda ake abin yake faruwa kuma zai iya gane idan ya isa zai iya gane su waye ba su da lafiya kuma a cikin wanda ba su da lafiya ya kasance zai iya gane wani ne cikin su ya fi injuri da yawa wanda ya fi matsala sosai wanda ya fi bukatun taimako kuma idan ya ɗauke shi zai iya gane wani wuri ne mafi kusa da zai iya kai shi a yi shi so ka ji abin da requirements sun makaranta da na course din eventually so za a ɗan yi ɗan playground ne haka wanda raba sun zai iya za iya aza shi sun da za su kera abubuwan da za su yi zama kamar su marasa lafiyan ko wanda suke cikin matsala so a lokacin babbar zai iya ya doki wannan abin ya kai su kuma a yi wuraren da a nan wurin can ne kamar a asibiti su babbar ɗin zai iya wurin da kai wanda ya bukatan taimakon da sauri sannan kuma wuri mafi kusa zai kai shi za a yi wurare da yawa. To yanzu a ce Bala Mustapha kun yi kaman kashi nawa cikin ɗari na yin wannan mutum mutumin naku. Eh to da yake zama wurin kaga is advanced da yake tun da kasan nan har secondary school ana robot to namu advanced da kaga na eh, na digiri ne so so in this case dole sai mun faro daga farko farko zama za mu zamu dudun cikin shi mu yi power ta electricity da take runa a cikin shi kuma mu yi dudun mishi brain kusan dai komi nashi mu yi so zan ce maka yanzu haka insha Allah mun yi shi hudu haka don yanzu ma kamar ranar Monday gobe muna da presentation na na rabin lokacin yin wannan project